alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar niger a tashar voe Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar niger da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za ku iya jima ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi ilimi fasaha siyasa da shugabanci na gari a yau 11 ga watan janairu na shekarar 2022 za mu magana ne akan tasirin kafofin sada zumunta a wannan zamanin. jama'a muna tafa da ƙarin bayani. Wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baƙi zauren tattaunawar mu sannan za mu ziyarci filin mu na kwalama. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro wakiliyarmu daga birnin tarayya Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim ta zanta da Comrade Abba Isa Fantani shugaban kungiyar marubutan Arewa a kafofin sada zumunta ta yanar gizo na ƙasa da Salim Sani Zakariya kwararre a fannin kirkirar shafukan yanar gizo da manhajoji da kuma Ibrahim Hussaini Abdulkarim shugaban wata manhaja sai kuma jagoran kungiyar da kiradin samar da haɗin kai da ƙarfafawa matasa gwiwa gwiwa wajen samar da canji da ci gaba a Najeriya. To Comrade Abba idan na soma da kai ya tasirin amfani da kafafen sada zumunta yake a wannan zamanin. Tasirin amfanin kafafen sada zamani a wannan zamani gaskiya za mu ce a wannan zamani babu wani abu da yake tasiri matuka a duniya baki daya a wannan lokaci a wannan karni na 21 kamar kawo masarar zamani kuma tasirin su za ka duba da yanayin mutane miliyon mutane suke amala da su a nigeria biliyon mutane suke amala da su a duniya baki daya duba da yanayin ana ganin ma idan baka amfani da kawo zamani a matsayin ka na mutum wanda ya fara girma ana ganin kama baka cika waye ba saboda yadda suka tasiri a zukatan kullum muka tashi gari na wayewa duk inda matashi tashi yana tashi zai nemi bibi da waya sai duba eh, eh, hau kawo masarar saurara ne ga muke ke faruwa wani sakonni ne me yake faru a duniya wani labari ne me zai dauka kullum in ka tashi in ka je wajen aiki duk inda mutum yake zaka kowa yana amfani da kafasar zamani a wani lokaci babu babba babu yaro babu matashi babu yan mata babu tsofi kowa a wani zamanin amfani yake da kafasar zamani saboda suka mutuka tasiri suka shiga zukatanmu suka zama mana dukkanin suka zama kamar wani bangare na rayuwa wanda yanzu mutum ya gari ya ma bai hau kafasar zamani ba baya jin daɗi wani ma kwari ma bai ci abinci ba ya hau kafasar zamani akan kar ya hau ana shi abinci wannan shi ɗin kaɗan takaice da irin tasirin da kabu sauran suka yi aka yi kara la'akari kuma da yanayin haɗakar kasuwanni da Eh, kamfanuka da duk abubuwa da talabishoshi da duk abubuwa dama wanda su kuma da kafasa zamani ta hanyar isar sakonin su ga al'umma duk wani abu da nau'i abu da yake faruwa na al'amari a wani duniya da ana amfani da shi ne ta wajen kafasa zamani da mun isar da sakon kai inda ake bukata. to kamar yadda ka yi bayani a ka taɓo cewa kafafen sada zumunta na da matukar amfani musamman ma a wannan zamanin duba da yanayin takarwa da kafofin suke yi wajen isar da bayanai ko kuma abubuwan da ke faruwa a jihohinka ko ko a kasar ko kuma a duniya baki daya to idan muka tabo najeriya ya za mu kwatanta tasirin waɗannan kafafe kuma a misali waɗanda irin kafafe ne suka yi ƙaurin suna a ma'amalan matasa ko kuma ma al'umma a najeriya to a kasar mu ta najeriya idan muka yi la'akari da mutane suke amfani da kafa sadarwa ta zamani a shekarar ta zo dai adadin mutane da suke kiyasin da aka yi na adadin mutane suke amfani da social media ma'ana kafa zamani mutum miliyan 28.15 amma zuwa shekara ta zo 2021 wadda muka ce yanzu muna zai muna shekarar 2022 a shekara 2022 adadin masu amfani da kafa sadarwa a Najeriya kai mutum a miliyan 43 wanda a bincike masana suka nuna ya nuna cewa nan da shekara 2026 nan da shekara 2026 nan da shekara uku ke hudu kenan masu amfani da kafa sadarwa zamani sun haura miliyan 1 a Najeriya idan aka yi la'akari da yawan adadin mu a masu mu da muke Najeriya mu wuce mutum miliyan 200 ba nan da shekara hudu yanda social media ta yi karfi kusan mutanen mu sama da mutum miliyan 100 za su dinga amfani da social media wannan nuna cewa irin tasirin yawan al'umma da muke da su a Najeriya wajen amfani da social media kuma a Najeriya da mu mun fa masu amfani da kafar sadarwa ta facebook ta kowane kafa karfi musamman mu a yankin arewa nan jihar kano da ita ta kowane yawan amfani masu amfani da facebook a nigeria bayan facebook social media ta karfi a da akwai twitter wanda gwamnatin jihar ta dakatar tara sai kuma kafar sadarwa ta instagram amma a yanzu kafar sadarwa ta tiktok da whatsapp sun fi kowane karfi bayan facebook a nigeria amfanin social media tasirin social media a wannan zamani a nigeria gaskiya ta wuce da inda mutum ke tani duba da yanzu idan abu ya faru a nigeria ana postin ɗin shi a social media kafin ka minti goma sha ga ya karaɗa najeriya baki ɗaya ko ina lungu da sako ba birni ba ƙauye ba karkara ba ko ina sako isa tabbas social media ta kafasar mani ta shiga ko ina ta ratsa a najeriya lungu da sako ko ina ba abin da ya tasiri a wannan lokacin mu musamman mu al'ummar najeriya da yanzu kullum damuwar mu shiga na kafasar da magana yake faruwa a ƙasar me faru a jihar nan me faru a can mu zumunci a tsakanin mu. salim so tayi da dama matasa kan taka rawa ko ba da su wajen ci gaban kasa a fannoni da dama ta amfani da kafafen yanar yanar gizo idan muka yi la'akari da zanga-zangan da aka yi a shekarar 2021 ta NSAS da kuma takardamar da ya auku tsakanin gwamnatin jihar kaduna da kungiyar kwadugo da kuma yadda matasa 'yan kasar suka yi ta fitowa wajen kira ga hukumomi a kasar da a kawo ƙarshen matsalar tsaro musamman ma a yankin arewacin kasar duk waɗannan da sun yi tasiri sosai a kafafen sada zumunta shin wanda ƙari za ka yi mana game da hakan abin da ya shafi shafukan sada zumunta abu ne mai matuƙar tasiri da kuma alfanu da rashin alfanu a kasashen duniya ga gabaki daya ba iyaka najeriya ba don kyakkyawan fahimtar abubuwan da shafukan sada zumunta da suke takawa a wannan kasar tamu najeriya za mu lura cewa matasa na amfani da su ta bangare guda biyu akwai bangaren da ya dace bangaren alkhairi akwai kuma wanda suke amfani da shi bangaren shari kenan so in muka ɗauki bangaren farko positivity ko alkairan da matasa suke yadawa a shafukan sada zumunta suna da yawa sosai ɗaya daga ciki shine jan hankalin gwamnati akan wasu abubuwa matsaloli da ke damun su wanda in ba ta hanyar wannan shafukan sada zumunta ba su matasan ba su samu daman kai kukansu da gwamnati ba tare da kuma yada wasu ci gaba da nasobi da su gwamnatocin ke samu matasa na taimakawa wajen yada wannan bayanai tare da kuma yada bayanai abinda suka shafi addini sosai abinda matsalolin da suka shafi addini da kuma a rayuwa matasa na amfani da shi a tare da kuma suna amfani da shafukan sada zumunta wajen abubuwan da suka shafi cinikayya mutum ne ke siyar da waya ko yake siyar da kwamfuta ko yake siyar da abin da ba lalle abin da ya shafi shafa ko kwamfuta ba suna amfani da wannan shafuka sada zumunta wajen tallata manhajojinsu wanda kuma alhamdulillah suna samun masu siyan kayayyakin da suke tallatawa banda haka kuma matasa na amfani da wannan manhajoji wajen yin abota wanda mun samu labaruka da yawa wanda mutane suka yi aure sanadiyya haɗuwarsu a social media wato shafukan sada zumunta so wannan suna daga cikin alkairai ko positivity da matasa suka yi amfani da hanyar shafukan sada zumunta wajen yadawa bangare na biyu shi negativity ko shi ne akwai labaruka na karya da matasa ke yada wanda ke janyo rikice-rikice na addini da rikice-rikice na kabilanci a musamman cewa shafukan sada zumuntan nan zaka ga mutum daya yana da mabiya miliyan daya dubu dari biyar dubu dari shida wani ma miliyan biyar miliyan bakwai miliyan goma so in ya zamana su matasan nan ya ya yada wani abu na karya ko abu da zai janyo rikicin addini da na siyasa a najeriya za ka ga yanzu mutane duk sun gani tunda yana da mabiya mutum miliyan ɗaya a cikin ƙasa da awa ɗaya sai a samu cewa mutane sun kai mutum dubu ɗari uku wanda suka samu wannan sakon wanda yake janyo matsaloli da yawa a ƙasar nan so dole mu lura cewa abun da ya shafa haka sada zumuntan nan yana da ɓangarori biyu akwai wanda suna faɗa ne su a ƙashin kansu saboda suna ganin ra'ayinsu ne ko ya dace su yi magana akwai kuma wanda ɗaukan nauyinsu ake yi musamman wasu daga cikin celebrities ko ma shahararrun ah, mutane wasu na amfani da su suna ba su kuɗi ko suna musu alƙurga na ba su wata damammaki na ciya su je su yaɗa wani abu wanda su wanda suke ɗaukan nauyin nasu ba su iya fitowa fili su ce su suke yi ba amma suna amfani da ah, shahararrun matasan nan din su ah, kai sako. wanda kuma yake janyo matsaloli da yawa in kika ɗauki misali lokacin zanga-zanga yan sas an gano wasu abubuwa da aka ta yadawa na ƙaryarai ne kuma an gano wanda suka ɗauki nauyin matasa nan wanda su ba wai manufarsa a kawo matsalar shi yan sas ba a so suke a rikita gwamnati a kawo fitina masu yawa a wannan kasa ta mu najeriya so wannan ne zai sa mu fahimci cewa dole ita gwamnati gwamnati sai ta tashi kai tsaye abin da ya shafa harkar shafukan sada zumunta nan dole aka sa dokoki a masu tsauri wanda za su hukunta duk wanda yake janyo amfani da shafukan sada zumunci wane ne shi duk shaharar shi a najeriya inda zai amfani da shafukan sada zumunta na kawo rikici da matsaloli a kasan nan dole a yi hukunci a mashi hukunci wanda ya dace wanda a yanzu haka babu wannan hukuncin da ake yi wannan yasa kowa zai iya faɗan abin da ya janyo wanda wani zai faɗi magana ɗaya sanadiyya haka za a je a takakkashe mutane wanda kuma gwamnati da ƙarshe kawai ba wani mataki da za su ɗauka so inda na sa a samu zaman lafiya a ƙasar nan abin da ya shafa harkar shafukan sada zumunta dole a tabbatar an kawo a matakan da suka dace. Ilimi dukiya ne. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma wajen su Shamsiya domin jin ci gabar tattaunawar. Mala Ibrahim mu zo gare ka a miyar ra'ayinka game da wannan maudu'in ne? Ni a nawa ra'ayi ko kuma a nawa tunanin da nake da shi shine a lallai samari da matasan Najeriya sukan yi kokari gaba su na amfani da wannan kafa yada na labarai ta social media wanda kuma zan ka lura za ka iya duba ka gani ko a social media din za ka ga akwai wa'anda kowa akwai abin da ya kai shi social media din wani ya je kalle-kallen kayan sayarwa ne wani ya je activism din ne kamar irin lura da abin da gwamnati take yi da kuma sa baki da abubuwan da ake son a fito wasu kuma sun je ne suna da data su yi kalle-kallen su da sauransu wasu kuma sun je su sada zumunci ne tsakanin su da su da abokanan su wasu su kuma sun je su nema ilimi ko karin makaranta ko wani abu so kowa da kake gan shi ya sai datan shi ya shiga yana da abin da ya kai shi a wurin da yawa ma idan ka so ka dan lura rashin su kan wani abu da kila kaga mutum yana yi sai ce ai ba kai kake siya mai data ba so duk da ba haka nan duk da haka nan dai akwai wani lokaci zaka ga abubuwa sun taso da yawa dai zaka ga abubuwan sukan taso ne daga wayanda suke zaune kasashen waje su fara yin hashtag din da ko wani abu wanda za su tura so mu kuma mahi yawancin samarin da yan matan da suke nan mu matasa wasu su ba wai suna fadawa cikin abun bane ma sun fahimci abun amma akwai abin da ake cewa wani bi irin kai ma kana son a ce ka ce ko kuma kana tare da abin da ake yi a mahi yawanci za ki ga kawai sai mutum ya tsalle ya fada amma da za ka tambaye shi ka ce mishi wannan abin mai ake nufi da shi za ka ga bai sani ba so lallai shi a awareness din da muke da shi mu especially a arewa da kuma su ma can yan kudu za ki ga ba wani abu bane wanda ake dagewa a yi wasu abubuwan su kan faru ne amma in za ka duba population in nigeria kai population din abin da aka faɗi da social media da wayanda kuma suke social media din suke fahimta za ka ga abu ne wanda yake lallai yana da karanci kuma yana neman wayarwa sosai da kuma kula da kuma sa natsuwa da hankali a wurin gane abin da muke son mu yi sosai sosai a lalle shi ta wannan na'ura ta salula da kuma amfani da social media abu ne da ya zo zai zauna amma kuma ya kamata a ce ba wai idan an sa shi a karatu a makaranta ana karantarwa ba ba ya kamata cocunan mu da masallatan mu da kuma duka inda mutane suke taruwa ya zama an sa an fahimtar ko kuma an la'akantar da mutane amfani ne da za su amfanar da shi kamar da cika yi bayani ya zama abin ya zama beneficial ya zama abin taimako ne a gare su saboda idan kana son ka tabbatar da irin wannan abun a cewa lokaci baya taimako to za ga daga lokacin da wannan abin na kidnapping ya same mu da ishu na boko haram duk da karfin social media din a ciki gashi nan an yi amfani da ita wurin rukurutun mutane da yawa cikin wannan abin sannan kuma an tsoma zuciyar yara waɗanda ba sa aikin komai kuma sun fada cikin wannan halaka ta kidnapping da sauran abubuwa na insecurity saboda wani lokaci wani ma bai da ma idea din amma saboda karance karancen da yake da kuma shiga shafuna wanda tun lokacin da aka yi a 9-11 ya zama ko su 'yan mai ake kiran su 'yan taliban da sauran jihadist na duniya haka suke amfani da irin waɗannan kafa da suke rudar da yara waɗanda ba su fahimci abin da social media din take ciki ba su koya musu abubuwa da yawa waɗanda za su zo su koya kuma su zama sun halakar da kansu kuma kuma sun halakar da wa'anda suke kusa da su cikin shafinan mu na kamar bloggers din arewa a duk lokacin da ka yi magana akan abubuwan gwamnati ko ci gaba ko kai tura post na ana maganar ɗaukar aiki ko wani abu za ha comment din ba su da yawa mutanen da za su sa baki ba su da yawa wanda za su yi bayani akai ba ya amma da za ka yi magana kan gulma ko wata ta sakota ko an harbe wani ko an yi wani abu da ya kwaci irin wannan za ka ga ah, ya zama shine labari ah, an ta kashewa to shi yasa muke bayanin cewa lallai a fahimta cewa su wa'annan yaran kowannen su yana da dalilin da ya sa ya zo social media da kuma dalilin da ya sai datan shi ya sa a kai so amma ya kamata ya zama akwai system ko kuma akwai wani kamar dalili na gaske da mutanen da su suka waye da kuma irin media wurare kamar irin naku wanda za su wayar ma yaran da su gane cewa lallai akwai abubuwa da yawa da za su koya akan wannan wuri kuma zai zama musu mai amfani kuma zai zama amfani ma kasar gaba daya to a irin haka ne ake yi a tuttura a daga gaba daya a ga an tafiya mana Ibrahim ka yi batu da dama inda ka taɓo cewa ya kamata ya zamanto akwai hanyoyi da za a bi wajen tantance irin yanayin da matasa ke dandazo a cikin irin waɗannan kafafen sada zumunta da kuma sanin yadda alfanan shi shi yake ko kuma yadda ma za a yi amfani da shi. To shin wanda irin mataki ko kuma hanya kake gani ya kamata wajen cimma wannan abu da? Ah, to mu a nan ah, ba zan ce a kungiyanci ba ko a aikatance kamar mu a nan mun kirkiro kamar ishu na political shi shine sanin ma me ya kamata a yi saboda ita shugabanci da kuma irin abin da ya faru na yan sas tun muna gani abubuwa ne na rashin wayewa ta siyasa da kuma fahimtar ma me ya kamata mutum ya sa gaba don mu samu shugabanci mai kyau kamar na kasar mu Najeriya yanzu idan muka samu lalacewa sosai na tattalin arziki wanda kuma duk mun samu wannan lalura ne saboda irin tsari na shugabanci da muke da shi mafi yawancin yaran aka aje su su wayanda kake ganin su a social media din ba sa participating a harkokin siyasa sun bar ma wa'anda su suke ake kiran su kauraye a unguwa wa'anda su ne suke fitowa ranar zaɓe wa'anda su basu ma san yi zaɓen ba sai dai a basu indomi ko a basu wani abu so muna da wata tafiya da muke kiran ta we together shine mu zo tare shine a gudu tare a tsira tare kuma wanda muka dauki aikin muka kai shi a ƙarƙashin kofar su matasan muka nuna musu cewa lalle ya kamata su shirya su tara kansu su haɗu kamar su miliyan ashirin tunda duka zaɓen ana cin shi mutum kamar miliyan goma sha biyar ne to su tabbata cewa sun yi zaɓe kuma sun tabbata sun je sun yi rajista sun shiga cikin fatuttukan da ya kamata ana yi da kuma duk wani abu da yake takawa so idan ka tsaya social media kana ta zage-zage kana ta surutu kana ta tashi ba wani abu da zai canza dole sai ka bar kuma social media din ka shiga ciki kun zama kungiyanci kun taka rawa kuma kun shiga cikin abin da ake yi to wannan shiga din da za ku yi cikin wannan abin to shine alamar cewa kun kama layi na abin da ake son a canza so wannan kamar mu da muke na mu gefe kenan amma akwai al'umma da NGOs da yawa da kuma su ma sun dage suna ta kokarin su ga yadda za a sa yaran nan su zama makin aje social media don baje koli da da iya yi da sauran abubuwa ya zama an samar da su akan wani tsari wanda za su iya taimakon kansu bayan haka kuma mukan fitar da kamar manhaji na yadda ake neman aiki da kuma yadda za a samu aiki da kuma yadda za ka koya abubuwan da za ka je lokacin da kake son ka je ka nemi aiki irin shine a cikin skills din da za ka samu idan ka je interview da sauransu to su ma mun yi application da sauran abubuwa haka wanda muna ta kokarin mu tuttura musu masu kuma mu yi online business a wayan koyarwa musu don su gane sannan kuma akwai online businesses kala-kala wayanda za ka ga duk in an lura da su an ga suna da amfani za a tura musu wanda za a ce wani lokaci su biya wani lokaci kuma kyauta ana koya musu yadda za su yi amfani da wayannan wuraren sada zumunta don neman arziki ko kuma su yi business ko kuma su yi haɗa kansu su taimaki kansu da wani abu sannan kuma akwai irin abubuwa wayanda gwamnati ke bada tallafi kala-kala irin su empower da sauransu wanda za ka ga da yawa mutanen mu ba sa participate saboda su ma ba san abin da yake faruwa ba ciki to shi ma haka mukan tsara irin waɗannan shirye-shirye muna zuwa muna yi tare da su kuma ya kamata a ce akwai development partners wanda ake zauna tare da su saboda a ceto yaran mu daga wannan mafi yawanci yaran sukan suna da wannan handset din suna da abubuwan da suke yi amma babban abin da yake lakin shine haɗa su a haɗa wannan abubuwan na social media da kuma ita amfanin rayuwarsu da za su yi ma su a nan gaba to shine muke kokarin mu samu mu tuttura mu daga samu a samu change of uh, orientation da kuma tunani da kuma kuma tsari wanda suke da shi wanda ina ganin idan mun haka za mu taimaka wanda ma ba su samu suka yi karatu na boko ba ya kamata a ce akwai irin online classes haka da za a tallafa musu a taimaka musu don su iya dan abubuwan da suke na basics dan kalmomin turanci da kuma dan addition da plus da minus wanda za su yi amfani da kwamfuta ɗinsu don su samu su idan suna iya za su iya participate a cikin 21st century. Salim a matsayinka na matashi wanda shawara zaka bayar wa 'yan uwanka matasa duba da cewa da dama ba su san ma me amfanin ganin ire-iren kafafen sada zumunta da ake da su ba balle ma su san hanyoyin amfani da su ga ci gaban su. Shawarar da nake ba 'yan uwana matasa shine ya kamata su fahimci cewa shi shafukan sada zumuntan na manhajoji ne da su iya kawo maka ci gaba a rayuwarka ko kuma su yi bata maka rayuwa ɗari bisa ɗari saboda haka ina ba su shawa na su amfani da wannan shafukan sada zumunta na abubuwan da suka za su amfani su ta hanyar koyan abubuwa sababbi a tare da kuma yin abota ga mutanen da za su kawo musu ci gaba a rayuwarsu misali wani in na da misali a karan kaina a yanzu aikin da nake yi a abuja wanda na samu na samu shi ne sanadiyar a wani da na haɗu da shi a nan shafukan sada zumuntan nan so banda haka kuma ko wanda muka haɗu yake koya min abubuwa sosai wanda kuma alhamdulillah ake samun kuɗi sanadiyar koyon wannan abin shi ma duk sabida hanyar haɗuwa da shi a shafukan sada zumunta nan sabida haka ina kira ga matasa su san a shafukan sada zumunta nan abu ne da za su taimake mu sosai a rayuwarmu. mu tare da kuma cewa duk da abu ne da zai taimake mu ya kamata matasa su yi amfani da lokacin su yadda ya dace ba koyaushe ba ne za ka je a shafukan sada zumunta kana ɓata lokacinka in ma za ka shiga ya zama na kayi amfani da lokaci kasan lokacin da ya kamata ka shiga kasan lokacin da ya kamata ka fita saboda kullum ya zama na kana shafukan sada zumunta nan zai zama na wasu ayyukanka na rayuwa ba ka iya yi ba Comrade Abba a kungiyance na tabbata kukan ci karo da kalubale na yadda matasa kan wallafa abubuwa na cin zarafi ko tashin hankali a matsayinka na shugaban kungiyar marubutan Arewa. Wasu shawara za ka bayar? Mu kullum shawarar mu da muke ba matasa ko a rubuce-rubucen haka kullum muna ba wa matasa shawara da su mai da hankali su san muhimmanci social media social media kafasar zamani kafa ce matukar muhimmanci ne amfani a wani lokacin kada a dinga wasa da kwalansu ana sa su ana kisa ana baro su ana sa suna ta zagin mutane cin mutunci mutane ya kamata su san amfani wani social media din sannan su dinga kare rike mutunci darajar su da mu za su social media su tabbata cewa zai amfani ko zai ko za su samu kuɗi akan shi inda rike mutunci ne kada su sannan su hanyoyi da su bi wajen ganin sun amfani da kafin sa zamani ta hanyar ta dace da rubutacce mai amfani da duk wasu abubuwa suka shafi social media ya kamata a ci mata su mai da hankali sun ribance ta su dinga abin da zai amfane su ko amfani uwansu ko amfani al'umma ko amfani najeriya baki daya shi shine kullun kiran da muke ga matasa ya kamata su kara shiga tattalin su su kara shiga hankalin su san cewa social media kafa ce wata da wanda ya kawo ta zamani da za ta take amfani al'umma kuma duniya take ganin abin da kake duniya duk abin da kai walau na kike walau shege ne to za ka da jama'a su duniya tana gani kuma duk abin da kai Allah zai tambaye ka sannan ka zuba da mutunci ka kai watsar ma duka wannan kai ga dama amma an kawo mai kyau kai za ka samu lada kuma abu masu amfana da nan baiwa da Allah ya maka ta amfani da social media ta inda ta dace wani shi dan takaice nasiha da kullum muke muke kara kira ga matasa a kowane lokaci muna godiya malamai da wannan dama da kuka bamu muna da godiya malama da Hajiya Shamsiya Allah ya saka alkhairi

sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare da malama Aisha Muhammad Marafa da za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke da shi? Da masarari assalamu alaikum. Kwar gida yau za mu koyi yadda ake yin kunun yogurt. To malama Aisha ake gabatar da wani girki kuma da me ake bukata kafin a yi wannan girki? abubuwan da uwar gida za ta tanada domin girka wannan kunu shine shinkafan tuwo fara sai yogurt ɗinmu sai lemun tsami sai sukari uwar gida za ki fara wanke shinkafanki ki gyara ta idan mai tsakuwa ne da datti za ki tsauna ki tsatsince shi ki gyara shi ki wanke shi ki rege ta ki rege tsakuwan sosai uwar gida sai ki jika ta za ki jika ta kamar awa goma sha biyar ko fiye yadda dai za ta jiku sosai bayan kin jika ta uwar gida za ki zo ki kai ta markaɗe kamar markaɗo miki ita uwar gida za ki samu abin tatanki kama wanda kike tatan koko da shi sai ki tace ta uwar gida ki tace shinkafan nan sai ki aje shi ya kwanta to wannan gasar da ya kwanta shi za mu yi amfani da shi uwar gida sai ki sa ruwanki a tukunya ya tafasa kafin ya tafasa uwar gida za ki zo ki samu gasaran nan ki ɗibe ta daidai adadin yadda kike so uwar gida za ki zo ki zuba wannan yogurt naki da ki matsa lemun tsami shi ma ba wani mai yawa ba daidai dai gwargwado yadda kike so in kuma ba kya ma so uwar gida ba sai kin sa lemun tsamin ba sai ki zo ki dama shi sosai ki dama shi kamar yadda kike dama kullun koko in za ki dama sai ki zo bayan ruwan zafin nan naki ya tafaso ki zuba shi ki sheƙa shi kamar yadda kike dama koko uwar gida bayan kin dama sai ki zo uwar gida ki zuba sukari ana son wannan kunu shi kai ya yi kauri da yawa kuma kai ya tsinki uwar gida za ki zo ki zuba sukarinki ki motsa sosai sai ki zuba ma iyali su sha za ku iya ci da fanke ko da kosai ko da dai wani abu da kuke marmari za ku hada da shi. Wannan kunu yana ƙara lafiya da gina jiki. jama'a a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.